hijira 1448 wanda kuma ya zo daidai da goma sha ɗaya ga watan yuli miladiya 2026 muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rinjin sambo da ke birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salik ila asharatul masalik littafi ne mai bayani akan tsarki ibada da mu'amala a mazhabar imamu malik imamu darul hijra rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabun nikah kuma babu talaq muna a cikin talaq za mu tashi wa muhtamalatun mawaje a kan magana a kan nau'in saki akwai nau'in saki guda biyu a sunni da albid'i albid'i eh, sannan kuma sakin ya kasu kashi biyu akwai zahir sannan eh, akwai akwai sarihun sannan akwai zahirun akwai kinaya sannan kinaya ɗin kuma ta kaso kashe biyu akwai tsari sannan akwai muhammala kinaya kashe biyu tsari hun wanda ke daidai da saki uku inda miji zai ce ma matarsa an antibariyatun ko khalliyatun ko batatun ko batlatun ko haramun ko habluki ala gharibiki ko kuma ba'inun duk wannan bai ambaci kalmar saki ba amma dai lafin ne waɗanda suke kinaya wato ake hannunka mai sanda da su a wurin saki sannan waɗannan kalmomin wurin hannunka mai sanda kai tsaye ne a bayyana suke cewa saki ake ne duk da babu lafazin saki ce kuma kowacensu idan macen da aka yi tsare da ita ne aka faɗa mata wannan tsaye daga cikin waɗannan kalmomi to saki uku ne a mazhabar malikiya to saboda haka wajibi ne a kiyaye sannan akwai muhtamala akwai lafazin da mai harshen damu ya muhtamala lafazi ne shi miji zai amfani da shi zai yi saki yake nufi kuma zai yi ba saki yake nufi ba ya muhtamala kinaya ce hannunka mai sanda sannan ko hannunka mai sandan ma wannan lafazi da ya amfani da shi harshen damu gare shi ne mai littafi ya bada misali ya ce ka in habi ya ce mata ta ta hek ta wannan zai harshen da mugare me yake nufi da tafiyarta babu aure ko kuwa wani wuri ne yake sun ta tafi ya ce wa'azubi ki jaye واخرجي تهدا وانصرفي جيابني وعددي تجدي إدا وألهقي بأهلك تقوم عند يومي ولن duk kalmomi da idan majalanci ya amfani da su ga matarsa harshen da muke gare su saboda aka bayani za a nema gare su mata kaza saki kake nufi ko ba su. in ya ce ba saki yake nufi ba shi ke sa tsari in ya ce saki yake nufi kuma to nawa sai ya haɗu shi ne ce fa yi ne. to za a karɓi ma'ara da hu abinda shi miji yake nufi da wannan lafazin in ya ce saki ne saki in ya ce ba saki ba ba saki ba an wuce wannan wuri walau sa'alat kun talaqa inda ake mata tai ta neme shi sani fa ha bi lafzin sai karfa mata da lafazi ta ce wane ni da ka sake ni sai ce na sake ya karba mata kenan wannan abin da ta bila da lafazi au isharatan ko ko ya nuni wannan nuni mubhimatan mai fahimtarwa a ga abin da ta bida sake ni ya je to shi ke nuni ne wanda ke nuna cewa lalle ya karba abin da ta bida kuma ya aiwatar to hu duk abin da ya ambata ko nunin da ya yi ya da zunce shi daga baya bai da zawon bayan dawowa kuma ya toni a rufe kofarta kwari na shigo sakati bihi kamar da ya rubuta mata takardar saki ya aika mata nan ma abin da ya rubuta cikin takardar ya lizinta akwai abin da aka yi a wannan wurin wajen rubuta takardar wasu malaman malikiya suna ganin cewa sai takardar ta shiga hannunta sannan ne saki ya tabbata amma mata shiga hannunta ba to saki bai tabbata ba fahimta wasu kenan rubutawa ya ya ajiye takardar bai aika mata ba ko kuma ya aika amma ba ta isa gare ta ba ya sa a dawo da takardar wasu suka ce to sakin bai wakana ba tun da ba ta gani ba amma suna ta tabbatar da wannan sakin sawa'an takardar ta shiga hannunta ko ba ta shiga hannunta don abinda Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke muna na batun zuci matukar ba aiwatar ba idan ya kasance duk abin da mutum ke tuntune a zuciya in aikata abu kaza ko kan aikata in faɗi kaza ko kan faɗi ba za a kama ka da wannan laifin ba ka faɗin ba kuma na aikata ne ba ka aikata ba amma da zaran ka aikata ko ka faɗi to ya riga ya tabbata saboda haka yadda yake tunanin saki a zuciyarki ya yayi ko kashi idan can wannan tuntunin ya sauratan cikin zuciya bai hurta saki ba bai rubuta takardar saki bai aiwatar ba to babu saki amma ya hurta ko ya rubuta to saki ya tabbata an takarda ta isa gare ta ko ba ta isa gare ta ba saboda ga masu wannan tunanin wannan tunanin ya saba ma hadisin ingantacce na manzo sallallahu alaihi wasallam da ce inna Allah ta'ala rafa al ummati ma ahadathat bihi nafsuha ma lam ta'mal aw tantiq Allah ya dauke ma al'ummata. ummata abinda duk zukatan su ke tuntuni da shi matukar ba su furta ba ko ba su aikata to ka furta ko ka aikata kada shi ke nan ya kai wa in fazihi a wasu ya rubuta musu wa in qazihi bil qaf aqafun basi wa in fazihi da zartarwarsa wani ne ya saka mai matar ko mahaifi ko mahaifiya ko uwa ko aboki ya wada mai na kasan maka matan nan taka wacce ya ce to shi kenan ba ya zartar ba ya to shi kenan sakin ya tabbata ko kuma yi shiru bai ce komai ba ha a ta zo majalisa aka wace sakin ya tabbata jami'ar a sukutu riba wa ya na naso wato yana ganewa da ibafatihi ila abu'adiha inda ya jingina sakin zuwa ga wani sashe na ita matar ya saki hannunta ko ya saki kafarta ko ya kanta ta wannan sakin zai yana so duk gaba ɗaya zama jikinta duk baki ɗaya mai wannan bayanin wurin saki bid'i daga cikin sharuɗa saki ya zamo saki sunni ya za an afkar da sakin ne ga duk jikin macen baki ɗaya ba wani sashen ba wa yukammalu mubaaduhu kuma za a hwaye. ga wanda yawa rabin saki ko kwatan saki ko sudusi na ma cikin nau'in saki ne bidai ya sake ta amma rabin saki ko ya sake ta ɗaya bisa uku na saki ko ɗaya bisa hudu na saki to shari'a ta kammale mai sauran nan ma nau'in saki ne na bid'a wa shakku fi adadihi yulzimu aktsarahu ala al-mashhur inda shi miji ya kokwanto fi adadihi ya tabbatar da cewa ya sake ta amma saki nawa ɗaya ko biyu ko uku to sai a dauko a fitara a zo a lazumta mai in tsakanin ɗaya da biyu ya kokwanto to saki biyu in tsakanin biyu da uku ya kokwanto to saki uku na inda ake bina'i alal aksar kenan amma inda wurin sallah to za a yi bina'i ne al akalli ko mhm. ne ko kwanto raka a biyu cikin ta biyu yake ko cikin ta daya to sai a dauka cewa cikin raka a ta daya a yi bina'i al akalli amma wurin saki saki ɗaya yayi ko biyu yayi to za a yi bina'i ne al akalli ومن يجعل البابين بابا واحدا فقد قضى قضاء فاسدا babi ne guda biyu wurin sallah yubna alal aqal wurin saki yubna alal aksar duk wanda ya mai da su iri guda albina alal aksar ko kuma alal aqal to ya hukunci ba mashhur kenan ya fi a akan cewa yubna alal ke kenan ko nan da yake alal mashhur wato ra'ayin da yawancin malamai suka goya mu baya nan, kuma wannan ra'ayin shi ne fikar fa kullama adat ilayhi ba'da zawjin shi wanda ya kokwanto ake biyo mata ko saki ɗaya ya mata ko sarki biyu aka yi binayi alal aksar shi kenan ta tafiyarta ta gama inda adat ilaihi tun lokacin da ta dawo gare shi ba da zaujin bayan ta auri wani namijin waɗallaka ha wahidatan sai ya sake ta saki ɗaya to sai ake to dama can akwai saki biyu lam hilla lahu illa bi muhallali illa bi muhallali to ba za ta halatta gare shi ba sai in wani mai halattawa ya shigo tsakanin za a tun waye mai wancan sakin da ya yi bisa ga kokonto aka tabbatar da aftara to ga tofaya saki uku ke illa an yursilar talata bakatan sai fa ya kasance saki uku ya mata dama kai tsaye ya aika mata bayan ta dawo ba saki guda kuma tak ya mata ba. sake uku ya yi mata to wannan babu kokonto a kan cewa lallai sai wani ya kuma ta kuma waƙila ta hillu ba da salat waƙila wani ƙauli wani ra'ayin da bai da ƙarfi suka ce in sai aure ɗaya biyu uku to za ta halatta gare shi ba saki biyu ya mata ba aka bina'i alal aksar saki ɗaya ko biyu sai aka yi bina'i alal aksar a ce biyu da ta dawo gare shi kuma ya mata saki ɗaya aka je to sun tufa ya uku shi ke nan ko ba zai kuma auren ta ba sai wani ya aura to sai wasu suka ce idan ya kasance kashi biyu din nan da ya mata bisa kwanto in ta aure daya auren ya rabu ta kuma auren wani namiji kuma biyu auren ya rabu ta kuma harumin wani kuma harumin ya rabu to ta halatta da rashi wakila ta hindu ba da salatu an ki bayan ta aure uku to shi kenan ta halatta gare shi wancan sakin da ya yi duk gaba ɗaya sun zube sai dai a kuma sabon sanwa kuma amma wannan abin da ra'ayi eh, ra'ayi ne maras tsari wala ya haɗi musani ma ba da salat a sani aure na biyu wala ya haɗi mu ba zai roshi ma duna talas sakin da bai kai uku ba ya aure ta ya sake ta saki ɗaya sai ga wani namiji na biyu shi ma ya aura to auren da namiji na biyu din ga yayi ba zai roshe saki ɗayan da wancan na farko yayi ba in ta dawo gare shi akan ya giya biyu za a tsarma musu armi ko kuma saki biyu ya mata ta gama ita wani ya aure ta in ta kuma dawowa gare ta kuma a kan yake a tsaya za a ɗaura musu aure lokacin da ya mata ba a kai makura ba sosai in an gama wannan tukunna daga kuma sai a canza kuma a koma ƙasa kuma to fa man tallaka zawjatahu mubhamatan wanda ya sake mata ta yi rufe a kunshe bai da adadi ba ya ce na sake ki ya ce ɗaya ba ya ce biyu ba ya ce uku ba lazima hukul jami'i sakin ya zuzunce ki duk gaba ɗaya uku eh ba kurma na ba bai ce kurin ba ko bebe ko tau idan bai magana ba to abin da shari'a za ta ɗauka ke sake nawa kai mata gum nawa an ka ce gum babu magana babu nuni to sai a ɗauka uku inda akwai bayani da ya yi ko to sai a dauka cewa babu sauran bayani فلو hmm. كانت وأجنبية قد دعا إرادة الأجنبية لزمه ما تاتي لو تعال دوني yace na sake ki wakar zaka yace wannan da aka zaune tare da matata mata ta ta ta san da mai zai sake ta kake ya hankanta daggare ke ya sake ta dama da kishi shiga ita ba zai ki sake ta wadda ramma mutane na yi eh ba ina babu ba hannu eh tunan sakin ya lazimce shi kuma a kan matashi أفهم لكم نعم آه، شنو فلو نادى معينة فأجابته غيرها فقال أنت صادق يظنها المنادى لزمه فيهما ما تاني بيو to an zaune wuri guda ko kuma duk dai gida guda ake falauna da da ya kira wata daga cikin mata ne da sunanta fa ajabatu ghayruha wadda ba a kiran ba sai ta ta amsa kira qala sai ta anta taliqun nasati ya kira maryamu sai faɗi mata ta amsa kira ya ce na sake ya zunnu hal munada yana zaton maryamu ce da ya kira da zai mafofi hima cewa to sakin duk ya shafi eh hukuncin da wasu malaman malikiya suka yi kenan Hmm? sai wasu kuma suka ce falmadu wata wadda dai aka kira ita ta sau don wacce ya yi niyyar saki daga cikinsu wadda ya kira to alƙasdu kuma na ɗaya daga cikin rukunan saki ya zan ya kulle niyyar sakin tukunna wanda sakin na tukun baka subul da baka ba a karba amma kuma nan shi kuma wannan ne wannan littafin ya ce a yi wasu malamai kuma duk waɗannan mata guda biyu duk gaba ɗaya sun sauku ɗan fahimta ko sanyi wala lagwa ya yamin salati ita babu wargi cikin rantsuwar saki wato ba a wargi da rantsuwar saki mutum ya rantsuwa da saki in baka yi kaza ba mata ta tasa to baya halatta a zan ka yi amfani da wannan yana cikin abin da mai halar ya kawo ko wa imanin tsalar na rantsuwar saki to baya halatta ma'adat halafa ala fi'li shay'in wa tallaqa qablahu ثم عادت إليه عادت اليمين ما بقي طلقة من النكاح الأول ولو حلف على فعل شيء idan ya rantsuwa ga aikata wani abu ya yi rantsuwa cewa duk lokacin da ke aikata kaza ke sau watsallaka ƙablahu an ba ta aikata wannan aikin ba sai sake ta ta je ta yi wasu abarmai ko kuma koda ba ta auren ba mai da auren ya yi kuma adadi laifi. sannan sai ta dawo kuma gare shi to adatul yamin rantsuwan nan da yayi ta kuma dawowa kuma tun da tsakanin shi da ita an fahimta ko ma baqiya talqatun min an-nikah al-awwal matukar dai akwai saki ko da ɗaya tak a tsakanin su a auren farko da suka yi saboda ga wannan rantsuwar da ya tana nan tun lokacin da ta aikata wannan abin to ta to in ya warware ya da kafara to wannan dada sun mani matsalliku sannan a dawo ga shi wanda shari'a take karɓar sake shi ne wa al al-muslimu al mukallam al-muta'aqqil al-mukhtar wado kenan ko musulmi Shi na ke la'akari da sakin da ya yi. idan ya kasance kahiri ne ya saki mata ta yi sun musulunta ba ta gama idda ba sai su koma ma'arminsu yana so tana so su koma ma'arminsu sannan al-mukallaf wanda yake kuma shi ne ake la'akari da saki ba ghairu mukallaf ko da ya saki mara hankali ne saboda ka saki shi bai ba a wannan sakin al-muta'aqqil kuma ne hankali sannan al-mukhtar wanda yake cikin zaɓin kanshi ba shi da sashi hankali al-mukhtar ghairu mukrah kenan ba wanda aka tilasta ba idan ya kasance tilasta shi aka yi kuma ya tabbata tilasta shi an kai to shari'a ba ta karɓar wannan da wa isharatul akharata bihi kan nutqi nuni da mai akharar daidai bihi ga saki kan nutqi kamar kurci ne ga mai iya magana yace ya sake ta daya to khalas ko biyu ko uku to shi kenan ولو ثبت بشهادة idan saki ya يثبت da shaida adilai guda biyu wa kwalafa fi adadihi amma sai suka yi saɓani ga yawan sake sake ɗaya ne ya mata ko biyu amma don sun shaida cewa sake ta wannan ne ke saki ɗaya wannan ke saki biyu faƙala hadu kuma salatan ɗayan sai ce uku wal'akar rusulatai ne ɗayan kuma ce biyu an wahidatan ko kuma wannan yake biyu wannan yake ɗaya lazima mattafaqa alaihi adadin sakin da suka ittifaki akai to shine ya lazimta sai a yadda wanda suka yi sabani akai wanya ce daya wanya ce biyu yana sun ittifaki akan daya da biyu ne suke sabani akai an fahimta ko to nan sai a yi bina'i alal akalli ta fahimta ko sun da ba shi mijin ne ya saɓani ba su ne ke da su suka yi saɓani ko da sai a fi na alal akali ko kuma waye ce biyu waye ce uku da sun ittifaki a kan biyu ke Wani uku ne suke da saɓani da sai a yi ta mutum wannan saɓanin a rika kaki biyu ولو أبانها قريبا لزمه وورثته inda ce ya saki matarsa saki ba inun wanda babu komai mariban alhali ga shi na cikin rashin lafiya rashin lafiyar da aka hana ya auro ko ya saka an fahimta ko da wa'yan masassara masassaran da suka yi ta kasuwa ko gona ko wani wuri ba rashin lahiyar ta kai shari'a ta sa mai sanke bai da daman sakin matar da suke tare bai da daman kuma auro wanda ba su tare to sai ya sake ta kuma ya mutu cikin wannan rashin lafiyar sharaɗin kenan ya tashi wannan rashin lafiyar amma inda ya warke wannan rashin lafiyar wata rashin lahiya ce kuma daban to an gama da wannan shi ne ce lazima hukakin ya tabbata amma wa ware sattu kuma za ta gaji. shi a dai gado ba ba sun ta yi ba to za ta yi gado <laughs> an fahimta ita ko waccan da auro don da zai ta yi gado sai shari'a ta hada mata gado ba za ta yi gado ba wa ma ta bada al'iddati aw tazawwajat wa in nan in ba shartiya ba ce ga'iya ce gaya ana magana ta wanda ya saki mata ta yi bayan yana cikin rashin lafiya mai tsanani ya sake ta aka sakin ya tabbata amma dai za ta gaje shi wa in mata ba da iddati ko da ko bayan ta gama idda ya mutu ba an ɗauki lokaci ba a lokaci an ce za ta gama idda ana mata sai ta da ko ta gama idda wa in ɗauka zauwajen ko kuma an ta yi armima hmm? tana gidan wani kan akwai wanda malaman alikiya suke ce ma eh, zafin haƙiba suka ce mata komi zafin haƙiba mamuci ya burga ni eh ta taso gidan mijin je gidan wancan mijin ta yi gado ta koma gidan wancan mijin ta yi gado koma gidan wancan mijin ta yi gado duk ta kwasa ta koma don duk sun sake ta ba lokacin da ya dace su sake ta ba cikin rashin lahiya kuma suka mutu cikin rashin lahiya ita ko tana raye yan bai ko ba ta yi musu wanka amma kuma za ta yi gado saboda haka Allah riga ya raba ya ba duk wani ma'aboci haƙƙi haƙƙinsa ko ina mutum yake sai wannan haƙƙin nan ya kai zuwa gari? shi daga nan aka magana akan eh, kashe-kashe na saki ƙwasulun wa yunajjisu ko yunajjasu bida alifihi ala mutahattimin ana zartar da saki kai tsaye bida alifihi nan ya rata ya sake ala mutahattimin ga abin da faruwarsa wajib ne babu makawa ka tulu'il fajr kamar hudowa alfijir wa shams ko kuma hudowar rana wa rasu shahari ko kuma farkon watan kaza da zarar alfijiri ya hudo rana kaza ke sauku ko da zarar rana ta faɗi rana kaza ke ku, ko da zarar an ce tsaya ga watan kaza ke ku, to nan take ta sauku tun alfijirin bai hudu ba tun ranar ba ta waɗe ba tun ba kai ga ɗaya ga wannan watan ba don dole sai an kai sai dai shi abbe kai ba ko ita ba ta kai ba saboda ka nan take an zarta wa huwa al-mashhur yace wannan ra'ayi shine ra'ayin da yawancin malamai suka goya ma baya fi ghalib al-wuqu'i ko ga mafi yawancin abin da ke faruwa shi ne ce ka da ha'idi wa aksihi kamar tsarkin mai haila da kuma eh, aksihi wato sun kuyi eh, ka tsoro kai ka tsarki ko sun kuyi shi ne yin haila da zaren kin tsarkaka da haila gada kika kesa ku to har tabbas za ki tsarkaka ko kuma da zaran cin gajinin hailar da yi ko hailar ta kaza ke sako to nan ta ta sako walau allaka ala mautihi idan ya rataye sakin ga mutuwar shi au mautiha ko mutuwarta ya ce da ya mutu ke sau ko kuma da ke mutu ke sau akwai ban mamaki ko? to farewa ya tari to ra'ayi biyu malamai suka bayar illu zumi munajjazan aw yi ko dai ya zan sakin ya tabbata nan take in mutuwar shi ya ce to dole ne ba mutuwa zai yana da cikin mutu haƙƙin ko kuma mutuwarta saboda ko wasu malamai suka ce to nan take tasa wasu kuma suka ce a'a gaba ɗaya ma babu saki to da ya mutu akwai sauran wurin ko da ta mutu suka ce to gaba ɗaya ma babu saki aka kore wannan sakin gaba ɗin aka yi waki da shi ka ta'aliqihi a mashi'ati ma shi mashi'ata lahu kamar inda ya yi saki da ganin daman wanda bai da ganin daman inda ya ce in Allah ya ga dama ke saku to shi Allah yana da mashi'a ko kuwa da in mallan wani ya ga dama ke sau mu shi aka zama ko kuma an rana ta ga dama ke sau mu shi aka la shi ne nan ma riwaya ta da ɗin kima don luzumi munajjazan jazan auna fihi ko dai ya kasance kasa kun nan take ko kuma ya kasance an waki da wannan eh, abin da wannan sakin da ya yi wayanta nan jazubi mashi'atin lahi ta'ala sakin na tabbata kai tsaye idan ya rataya ne ga mashi'ar Allah in Allah ya so ke sauku to in ya so ai ba faɗi ma zai ko kuwa da waya shekku istifna'u aksarihi wa aqallihi yana halatta mutum ya yi saki amma ya toge aksarihi mafi yawa wa aqallihi ko kuma ya toge kaɗan na sake ki uku banda saki biyu eh nawa kenan ya soge a tsara ko to saki ɗaya kenan ko kuma na sake ki uku banda ɗaya nan kuma biyu kenan ko to wannan duk irin wannan salo na saki duk ya abin da ya halatta Mm. da ya yi shi ke nan su abin da yake bi lal mustaqara banda wanda ya nutsar da sakin gaba ɗaya na sake ke biyar banda biyu kuma ke na rage uku ko to shi ke ya yi istidra saboda haka nan babu sauran saki babu sauran arme kuma ya yi istidrafin duk gaba ɗaya saki وقوله أنت طالق أربعا إلا ثلاثا مستدرك shi ne ba misali na istisra inda ya ce an ki tsalikun arba'an na sake ki sake hudu illa talasan banda uku nawa ya rage tsakaninsu Eh? igiya guda ya sake ta hudu amma ban da saki uku akwai igiyar da ya saka bai saki ba ce abin da ko dama ya giya uku a rike da shi ko ya ce ya haka ya giya hudu amma ban da uku to ko guda ke nan bai saka sai walau allaka sai dai wani iri wannan saki abin akwai eh, istiza eh, akwai istiza Allah ke wala ta saka zo ayatin lahi hudu hmm. Allah bai taba ce magana saki hudu ba da duk dukkan ka magana saki hudu ka shigo da istihza eh ka shigo da abin nan eh, sujili to baya halatta yin haka walau allaqahu inda ake yara da ya saki ne fi mar'atin ga wata mace ala nikahiha ga aurenta la lazima da sakin nan ya tabbata bil aqdi da zarar aka cika da fatiha shi nan ta tabbata da ta jika da watiya wurin ɗar ma'arbe ana jika da watiya tana sakuwa ƙarran da na awari wacce ta sau ya ambaci sunanta an fahimta ko allaka allaka hu ya rata ya sake fi mar'atin ga wata mace fi kayi ha ga aurenta sanda duk na awari wacce to ta sau to lazima bil aql da zara an daura auren tsakanin su shi kenan ta so wala hu ha. amma na dama kuma da ba kuma da armeta ba hana mai arminta akai ba amma dai abin da ya aikata ne ya faɗi ne aka zartar mai daɗa shi ya illa an ya kula face sai in cewa ya yi kullama duk lokacin da na auri wacce kafin to na mai zai mahaukaci babu ko sato in an yi tabbatu wala walau an mama lam yalzamhu inda duk gamewa ya yi to nan babu sato Tun macen da na aura ta so ta amin ke nan ko da wannan babu su ya khilafi ta alifihi bi qabilatin sabanin da ya rataya ga wata kabila tun da na aure ba gobera ta so <laughs> larabci da ban hausa da da bayyanta aiwa to a kan zuwa kabilan da hausa ko kuwa eh haka da ake biyo ba hawa ke kake mai kabila kake mai kabila sai dauka cewa <laughs> abu da maka dauke shi ko kuwa aiwa so <laughs> so sai yara ta ga kabila kenan ko au baladin ko gari sun rame na aure yan gusau ta su yara ta ga gari ko ɗan eh, yato shi ke wannan ya tabbata haka nan au nau'in da ainihi ko kuma na nau'i wasu abin da na eh, siffar mace don sanar aure doguwar mace ko bantan mace ko gajeren mace ko kuma mace mai keba ko wannan ya ambata to in ya faru ko shi ke nan taso da zara ka daura aure shi ke an fahimta ko saboda haka mutu ya san irin maganganun da zai ta da kuma irin katubarar da zai fi eh kaji kenan muna da lokaci da dan eh minti biyar a to mu tsaya nan alkhulq za a shiga ciki yanzu insha Allah an gama da abdala abinda makaranta daidai Allah ba mu da ke ciki kukurin da ya faru kuma Allah ya fi mini kuma ya cikin zukatan masu saurari ɗaya mai tambaya mika ce wa alaikum salam eh? ya danganta in bai ambaci adadi ba ɗaya aka ɗauka ko Eh, in ya ambaci adadi ne sai ya aiki da wannan adadi wallahu a'lam batun sadaki to su wane ne in ya kasance kaga bai tare da ita ba ko wannan rabin sadaki ne da eh kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗi idan in ira talaqtumun nisa eh, wa in talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nis an fahimta eh, eh aw tafridu lahunna fariidatan famatti'uhunna nan kuma ko ba an batan mata sadakin ba to nan famatti'uhunna ala al-musi'i qadaru wa ala al-muqtir qadaru hmm.